ganin eh, wannan ziyara ta sa a wannan lokaci na shugaban Najeriya? To, um, wannan ziyara ta mai girman shugaban ƙasa ina ganin kafin ma ya fara ta ya warware ta a gurin mutane masu yawa. Don kasan kafin ma ya je ya gana da shugaba Trump sai da bayar da sanarwa a hukumance yana sukan lamirin shugaba Obama. Kuma dai ina ganin inda ya kai bakar fata ne kuma ɗan Afirka. bai kamata a ce abin da za ka fara yi kafin ka je ka gana da shugaba Trump shine ka soki da shugaba Obama ba. Saboda haka wannan kuskure na farko kenan. Kuma na biyu ni a gani na me zai je ya gana da shugaba Trump me zai gaya masa me yake nema a gurinsa ya sake zuwa ya ce an sato kuɗi an kawo amurka ko ya sake zuwa a ce matasan najeriya ma talata ne me zai je ya yi A ya kamata kafin shugaba Buhari ya tafi ya faɗa yan Najeriya ga abin da zan yi ga abin da zan nema ga abin da saboda haka ni a gani na wannan ziyara ce kawai ta kwalliya kuma shine matsayin jam'iyyar PDP cewa ba wani abu za a samu ba ba wani abu za a samu wa Najeriya ba illa dai a je a kashe kuɗi a tafi da jami'an gwamnati su je su ke tirani. To amma ba gani wasu su tani kan cewa don ku kuna jami'ar adawa shi yasa kuke suka ziyara? A ba na gaya me zai samu in yan Najeriya zai samu jiragen sama ne guda goma za a sayan masa kuma Obama ne ya ba da izinin a sayar. Amma saboda sakaci irin na gwamnatin Buhari tun Obama yana kan mulki ba su zo sun ɗauki kuɗin sun kai an ba su jiragen saman ba sai yanzu ake nuku-nuku ake inda-inda ana ma zargin aina aka samu kuɗin duk abin da obama ya yi wa buhari a lokacin da aka zaɓe shi kafin ma a rantsar da shi ya gayyace shi fada white house suka yi magana ya faɗi kyawawan halayen buhari a lokacin nan duk ya manta da wannan yanzu sukan lamirin obama yake yi saboda haka me zai je isamo wa najeriya Trump ɗin nan ba irin maganganu baƙaƙe da bai gaya wa Najeriya ba, ba a maganganu baƙaƙe da bai gaya ƙasashen Afirka ba, baya ra'ayinsu baya ta kansu. Ni a gani na bai kamata ma Buhari ya ɗauki wannan ziyara a kai wa Trump ba domin me domin ba abin da Najeriya za ta samu. Ah, Wataƙila ah, Trump ɗin ne ya gayyace shi. Eh a'a to Trump mutum nawa ya gayyata ba su je ba. Mutum nawa shi kuma ya so je kasar su aka hana shi zuwa. Alma'ana dai shine ba ka ɗaukan ziyara irin wannan ka kai ta inda ba za ka samu komai ba. Kamar ne na gaya maka jiragen saman yaƙi suke so a sau kuma tun Obama yana nan ya ba su izini a su majalisar dokoki a lokacin Obama ta amince a su jiragen. Amma saboda sakacin gwamnatin Buhari da ba su ɗauki komai da gaske ba suka kasa fitar da kuɗin aje a karɓo jiragen tun a lokacin nan. Sai yanzu kake ta jin labarurruka marasa daɗi game da kuɗin da aka ɗiba da yawan kuɗin da kaza da kaza da kaza. Saboda haka ba wai don muna 'yan adawa ba ne. Ai ko kana ɗan adawa ai in ƙasar ka za ta yi wani abu da zai amfani talaka ai shine za ka ce ka goyi baya. amma wannan ziyara ba abin da za ta amfani talakan Najeriya da shi ba za ta rage kuɗin shinkafa ba ba za ta rage kuɗin kuɗin manja ba ba za ta rage kuɗin man gyaɗa ba ba za ta rage kuɗin komai ba wannan talaka yake fama da tattara da talauci da yunwa ba abin da wannan ziyara za ta amfani talakan Najeriya da shi. Eh, to muna